inni lakum rasulun amin Haƙiƙa ni manzo ne zuwa gare ku Allah ne ya aiko ni wurin ku kuma ni amintacce ne cikin abin da nake isar muku daga gare shi ba zan yi mashi ƙari ba kuma ba zan yi ragi ba